Eh, afuwar to jawabin da muka a gurguje za mu sake maimaita shi amma a takaice duba da mun buɗe karatu da bismillah da salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana 24 ga watan 11 2023 mun tashi a wannan karatu a wannan masallaci na zawiyar Maulana Musa Kado Musa cikin wannan littafi na harful malal amar rafa wa qabla iktida'an bi sayyidil anam karatun mu na 31 darasi insha Allah cikin wannan littafi muna tattaunawa game da jawabi wanda yake mai muhimmancin gaske shine mas'alan nan na qabdu a matsayinta na sunna daga cikin sunnonin manzon Allah kamar yadda muka faɗa abinda wannan littafi ke karantar da mu na karantar da mu koyi da annabi tare da taslimi ga baki ɗaya a cikin dukkanin ayyukanmu ko da a ce kana da wani magabaci sai ya zamto bai samu ya dace da wannan sunna daga cikin sunnan manzon Allah ba to wajibin ka kai kuma kai kokarin koyi da wannan sunnan duba da faɗin Allah wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu Allah yana cewa ya rasulullahi ka gaya musu wallahi ba su da imani wallahi ba zan karɓi imaninsu ba har sai sun mai da kai a matsayin hakimi mai yanke hukunci duk abin da musulmi suka yi saɓani su koma zuwa ga annabi Muhammad idan sun koma zuwa ga manzon Allah abinda Allah ya faɗa annabi ya yanke hukunci wa yusallimu taslima su sallama wa manzon Allah ga baki ɗaya su miƙa wuya wannan yasa da yawa malaman da suka yi maganganu akan kafin musamman shi marubucin littafin a ka'ida mahaifinsa shi sabu da yake a sallah kuma bai da wani malami fiye da mahaifinsa shi bai da wani malami fiye da mahaifinsa amma mahaifinsa idan yana sallah miƙe hannu yake yi wata rana wasu suka suka tattauna da shi akan mas'alar kabdu da sablu suka tambaye shi me yasa kake kabdu yace ni ina yi ne saboda na samu hadisai daga annabi Muhammad kamar yadda yanzu za mu zo da markan hadisai wajen da yake istidlali da maganganun malamai ya samu hadisi wanda ruwayoyi sama da ruwayoyi ɗari uku wanda suke tabbatar da cewa dai dai ma'aiki ya yi kabda a cikin sallah Ya ce to idan haka ne ku, ni zan tsaya a kan abin da na gani manzon Allah yayi sai suka masa tambaya to ai babanka wanda shi shine malaminka baya yin kabda a cikin sallah Ya yace abi kayyadahu alwara'u an annaka ya yace mahaifina wato gudun duniya da tsantseni ya sa ya tsaya a kan abin da ya samu na takalili ni kuma ilimi ya sa ya mun sakin zarce da daki wannan tsantsenin na zaɓi kawai na yi aiki da sunan tun da ni na samu damar da shi bai samu wajen jagoranci ba wannan sa ya tsaya wajen kafa wannan sunnoni wanda suna nan a cikin wannan littafi mun yi wasu sa baya wanda yake bibiyan mu a shekaru uku zuwa yanzu har ga shi dai yanzu muna karatu na talatin da wani abu Allah ya ba mu ikon gamawa a wannan shekara da muke ciki ko da za mu shiga albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to anan muka yi bambanci jawabi akan menene alkaraha istilahiyya wal karaha lil irshadiyya duba da imam malik daga cikin zantuttukan da aka rawaito a gare shi an rawaito cewa imam malik radiyallahu anhu ya ce wai ma to kabdu a sallah makruhi wasu daga cikin maza na imam shafi suka ce ya zai a ce sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ya ce wannan sunnan makruhiyya ce shine sai malamai suka ce to ai Imam Shafi'i a babin limanci yayi magana wanda ita ma ta yi daidai da magana akan masabar mas'alar kabtu yayi maganan cewa makruhi ne zaman limanci suka ce masa to ya za a iya faɗi wannan kalmar sai ya faɗi illar da yasa ya faɗi wannan to haka malaman mazhabar malikiya wanda suka ce kabdu makruhi ne sun faɗe shi ne kaman idan ya zamto alal i'timad mutumin da ya zama ba zai tsaya sallah ba sai ya kama hannu ya jingina dogara da hannunsa wannan ya zama makaruhi ko mutumin da ya zamto bayan dogara da hannunsa idan ya tsaya yana jin takawa da khushu'i da khudu wannan shi ma ya saba da asalin abin da yake shine ingantaccen abin da ya kamata mu duba Allah ya taimake mu to anan a mazhabin malamai sun yi maganganu game da wato fifiko na abin da ya shafi limanci da abin da ya shafi wato ladanci wanda hakika malamai sun tafi akan cewa wato limanci ya fi falala a matsayin ladanci wasu suka tafi akan cewa ladanci ya fi falala a matsayin limanci kamar yadda ya kawo bayani cewa min al-furud al-kifaya qala rafi a imam rafi yana cewa innaha limanci din nan afdalu min azani ta fi lada a kan ladanci wa fi kullum huma fadlan da limanci da ladanci dukkanin su a cikin akwai lada wa ka munafin lil karahati qat'an sai haka bai kamata a ce limanci ko ladanci ba bane saboda wani abin da yake furu'i a zuciyar wanda yake yi a matsayin kallon sa yana hawa kan minista wa inna ma muradu shafi annahu la yuhibbu ad fiha imam shafi abin da yake nufi baya son shiga limanci ko ladanci wala yahtaruhu lil ma'na alladhi dhakarahu fa hiya karahatu irshadiyya kuma bai yadda mutum ya shiga ladanci ko limanci da wannan ma'anin da ya faɗa ba wannan karaha ce irshadiyya sai ke cewa la shar'iyya ba karaha ba ce usuliyya na shari'a walau fa'alaha lam yusaf fi'luhu bi qubhin bal huwa atin bi ibadatin fiha wannan da a ce mutum zai limanci ko zai ladanci to wannan ba za a ce abin da ya ruhi ba ne bal ma abin da ya zo da shi abu ne mai kyau wanda akwai falala ijma'in a cikin ijma'in malamai amma imma ya yazidu da fadlil azani kama huwa ra'ayin rafi imma mutum ya zama limanci yana da lada fiye da ladanci ko kuma a matsayin alimamin nawawi da wasu malaman su sun tafi akan cewa ladanci ya fi lada akan limanci wannan shine bayani wanda yake yankakken jawabi Allah ya taimake mu amma al-imam al-qarafi sai cikin malaman malikiya wanda yake cewa imam malik radiyallahu anhu ya tafi akan makruhancin yin kabdu a cikin sallah amma shi kuma yake cewa waqtara Allah yaf'ala zalika bil ma'na alladhi dhakara ya hana ne kada a yi qabdu a sallah da ma'anar i'timadi mutum ya zamto zai na rawa a sallah in bai kama hannu ba ya zamto ya yi itimadi ne shi kuma itimadi a sallah yana iya bata sallan mutum ya zamto kayi ne da niyan wato eh, me ake cewa kasala ko mutum ya yi da niyan nuna khushu'i domin shi alama ne na tsoron Allah a cikin tsayuwar sallah wannan yin kabdu alama ne na mutum na jin tsoron Allah to ana son duwa na abubuwan ya zama ba su mutum ya nufa ba ka nufi koyi kawai da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala al-abi al-imam al-abi shi ma yana faɗi yana cewa a cikin littafin sa ikmal al-ikmal بعد تخريج حديث مسلم باي يفتر حديث الإمام مسلم شنو حديث وائل ابن هجر رضي الله عنه wanda shi ma ya ci daga imamu alkadi iyad daga ikimal shi ma ga nassin abin da ya faɗa yana ce sahhatul afaru bi fi'li hadisai sun tabbata da suke nuna cewa annabi muhammad sallallahu yayi qabdu a cikin sallah wal alaiha faɗaitarwa akan yin kabbu ɗin nan shi ma ya tabbata daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko alhaddu alaihi wa an aliyin ruwaya ma ya sake tabbata daga imam ali alaihi salam fi qaulihi ta'ala karkashin faɗin Allah rabbi ka wani rabbika inda inna aka wal Ka yi sallah ga ubangijin wani wanhar sai ce ka saka hannu a kirji a lokacin da zaka yi sallah mun san har mun faɗi bayanin sabanin fassararsa to sai yake cewa annahu da al yumna ala al yusra al yumna ala al yusra fi salati abin da ake nufi da wani har shine ka dau hannun dama ka sanya akan hagu a lokacin da kake yin sallah ma'ana yin qablu kenan qablu kenan inda nahari a daidai kirjinka wattafaqu ala annahu laysa biwajibin amma dukkanin malamai wanda suka ce akan yin qabdu a sallah sun yi ittifaki cewa yin kabdu fa ba wajibi ne sunna ne daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun makhtalafu sannan sai suka yi saɓani faƙada malikun al'imamu malik ya faɗa wal jumhur da taron malamai gabaki ɗaya huwa sunna cewa yin gab sunna ne da annahu sifatul khashi domin sifa ne na mai nuna tsoron Allah a cikin sallarsa وقال مالك Malik الامام مالك يا فدا da imamun laif. wa jama'atin da wasu manyan malamai bil karaha cewa makruhi ne kuma aidan wa ullilat bi khawfi an da wujubu sannan wa'innan malaman sun tabbatar da cewa abin da yasa suka ce makruhi shine idan mutum yasa ya zama jahili ne bai san addini ba idan kuma aka bar shi ci gaba da yi zai ɗauki abin a matsayin wajibi to wannan shi yasa za su ce wannan abin makruhi ne ga haccinsa ba makruhi ne ga hakikanin shi wannan sunna din ba wa qila yalla yuzhira min khushu'ihi khilaf al tsoro kar da an ce sifa ne na al-khashi mutum kare zama ya tsaya yayi haka Allahu akbar yana nuna mai tsoron Allah ne yana kankar da kai amma cikin zuciyarsa fal take da rashin imani da rashin tsoron Allah bi dole amrin nafli saboda tsawon aikin yin nafila wa khuyyira bainahu wa bainal irsal amma idan a sallar nafila ne suka ce an ba wa mutum zaɓi in ya ga dama ya yi kabdu in ya ga dama ya yi sadalu saboda kamewa da gajiya al-imam al-awfa'i da wasu jama'a na malaman fiqh akan wannan suka tafi irin su al-iraqiyun wanda su malikanun su suna shi manyan malamai mazhaban al-imam malik wa qala sanusi al-imam sanusi yana cewa cikin bugatul maqasid ba'da nakli kalam ibn al-arabi al-mutaqaddim bayan ya dauko maganar babban malamin ibn al-arabi wanda muka karanta a wanda shi ma an ka cin ikmal ikmal ma nasuhu ga nasin magana ko ma nasahu ga abin da ya faɗa shi da kansa wa arada bi qawlihi mahasina amma ya nufi magana ne mai kyau wallahu alam Allah shine mafi sani ma akhrajahu al-bukhari ya kawo ruwaya wanda al-imam al-bukhari ya tabbatar a cikin littafinsa a cikin tarikh nasa wanda ibn abi shayba ma ya rawaito a cikin musannaf nasa ibn jarir ya rawaito ibn abi hatim ya rawaito al-imam ad ya rawaito a cikin al-ifrad abu shaykh ya rawaito al-hakim ya rawaito ibn murdawi ya rawaito al-bayhaqi ya rawaito duka sun rawaito a cikin sunan daga ali ibn abi talib Allah kara masa yadda a karkashin fadin Allah fa salli li rabbika wanharin nashani aka wal aqta annahu qala shi ma imam ali yace wad'u yadihi al-yumna ala wasf sa'iri abinda ake nufin mutum ya tsaya sallah ya haka Allahu akbar ya sa hannun dama akan tsakiyan damtsansa shine mutum yayi haka har da yawanci mutum ya yi haka an rawaci mutum ya yi haka an rawaci mutum ya yi haka amma mafi inganci shine wannan wanda shine mafi girman hai'a kamar hadisin Abdullahi bin mas'udi wanda shi ma za mu karanta manzo Allah ya ganshi yana sallah hannunsa a miƙe annabi ya ɗauki hannun a wani ruwa ya sa hagu akan dama annabi ya ɗaga hagun ya saka dama a kanta. ta wannan yana umarni ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am ma akhrajahu abu shaykh shi ma abu shaykh ya rawaci wannan riwaya wal bayhaqi da bayhaqi fi sunan da sunan nasa daga Anas ibn Malik daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. shi ma misalin wannan hadisin na Imam Ali wa ma akhrajahu ibn Abi Hatim ibn Abi Hatim ya rawaito da ibn Shahain a cikin sunan nasu da ibn Murdawai da Baihaqi da ibn daga ibn Abbas shi ma Abdullah ibn Abbas ya rawaito irin ruwayan Imam Ali cewa fasalli rabbika wanhar fassaran har. shine saka hannu akan kirji da niyyar yin kabda a sallah wannan duka muna samu tare da takhriji na marwaita hadisin amma ba ta bidon zikir al wa kala yana nufin Ibn abbas yace annabi yana nufin wadul yumna ala al-yusra shine ka saka hannun damanka akan hagu inda ya kirjin ka fi salata a sallah qultu to anan da littafi zai magana shehu ce na jero muku littattafai da maganganun malamai da hadisai da kuma fahimtar magabata salaf na hakika idan an ce salaf su ne ana nufin da suka zo bayan tabi'ai bayan tabi'ut tabi'ina al-imamu malik ibn anas yana cikin tabi'ut tabi'ina to amma ana magana akan salaf wanda su kuma sun gaji almajiran almajiran almajiran almajiran imam malik irin su imam al-bukhari duk suna cikin salaf ne domin imam bukhari yana cikin almajirin almajirin almajirin imam malik ne domin tsakaninsa da imamu malik kusan malamai uku tsakaninsa da imamu malik duk da yana da as-silsilatu zahabiyya wanda ita ma ta wara kan imamu malik amma tsakaninsa akwai kusan dabaka aƙalla uku kafin ma isa kan imamu malik ibn anas to amma dukka sun kawo maganganu da malaman mazahib musamman mazhabar malikiya da ita ne kadai take da saɓani a kan kabdu domin mazhabar hanafiya sadar da kabdu suke yi mazhabar hambaliya kabdu suke shafi'iya kabdu suke yi a malikiya ne aka samu magana yayi baki biyu al malik ya tabbatar a cikin muwatta sakkaddu ake yi amma kuma irin su ibn al-qasim da wasu daga cikin almajiransa sun rawaita cewa ya ce ayi saddu ma'ana bai ce a yi saddu ba amma sun rawaita cewa sun ga yana yin saddu wannan yana cewa abin da ya kawo iskali a malikiya aka samu wannan sabanin sai zamto akwai magana kwaya biyu amma shi in ka shiga muwatta malik babi musamman ya ware wa kabdu ya ɗauko babin wadil yumna ala yusra babin da mutum zai yi sallah ya saka hannun dama akan hagu kuma ya karanto hadisin annabi Muhammad ya kamata a ce tun a wannan lokacin alkabiya hasima to amma sai zamto ana jawabi to shi ma sai ce shi yau ya ce bari ni ma ne bayani ta bayyana min haba a wannan abin da muka rikito muku mun kawo ruwayan al-Imam Ali mun kawo ruwayan Abdullahi ibn Abbas mun kawo ruwayan a bin malikin, daga littattafai mabambanta duka sun kawo ruwaya zuwa ga annabi akan fasalli rabbi to ko da a ce ruwaya ne mai to wannan dai magana tana da asali a cikin musulunci da هذا ضعف Ibn ابن كثير ضعف ifi Ibn كثير cewa da ibn kathir al-hafiz yayi a karkashin wannan aya ibn kathir al-hafiz a cikin tafsirin sa da ya zo tafsirin ibn kathir ya kawo wannan ruwayan amma sai ya raunata ba tare da ishara da sauran dangogin ruwayoyi ba ya ce to wannan abin da ya yi na asar na al'imam ali alaihi salam ya ce bata inganta ba na fasallar rabikon har sun makala ba da kalamin takaddama ma yubni an naklihi ma nasuhu wanda abin da da faɗa ya wadata kan abin da shi ya faɗa to abin da al al-musnawi ya faɗa ya ishe mu masa raddi akan wannan magana mu warware maganganunsa akan wannan hadisi shine ba da hikayati tilkal aqwali bayan ya kawo wannan magana ma na su ga maganan da ya ce ko ma na sahu ga abin da shi ya faɗa wa idza takarrara al-khilaf fi asl al-qabd idan da za a samu sabani akan yin qabd gabaki ɗayanta kamata ra kamar yadda zamu gani malamai ashabu ya faɗi nashi daban al-imam al-qarafi ya faɗi nashi daban al ya faɗi nashi daban Imaman an ya faɗi nashi daban Malik ya faɗi nashi kowa ya kawo nashi to me ya kamata mi a wannan wajen yace walai sahadun minan nasu hujjatun ala sahibihi babu wani a cikin mutane wanda ya zamto maganarsa hujja ne akan ka in bata samu asali daga cikin maganar Allah Muhammad duk wanda zai faɗi magana maganar ta zamto ba ta da asali daga cikin maganar manzon Allah ba ta zama ka hujja to idan haka ne wajabar ruju ila alkitabi was sunna wannan maganganun da ikhtilaf da ake samu duka mu bar su mu koma zuwa ga alqur'ani da hadisi menene abin da ya inganta kama kana ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli idan har kun yi sabani a cikin wani abu ku mai da wannan abun zuwa ga alqur'ani ku mai da shi zuwa ga hadisan manzon Allah domin an ce ila lahi zuwa ga Allah ba wanda zai ga Allah yanzu war rasuli ba wanda zai ga manzon Allah abinda ake nufi zuwa ga mai Allah ya ce mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce war raddu ila lahi war raddu ila kitabi sai abinda ake nufi ka koma wajen Allah shine ka koma ga alqur'ani haka war raddu ila rasuli ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walan najid ayatan tarfa'u al-ishkal mun shiga alqur'ani fasalli rabbikun har aya ce wacce take mushkila ita kanta bata waddaha iskaliyar bayanin ba to sai aka meye muke nema yanzu sai dai mu koma ga hadisi na da wannan jawabi wa wajadna sunnata rasulillah gashi mun samu kuma hadisin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kad hakkamat bi maqdubiyyati al sai gashi a sunnan annabi ya zamto hukunci ne na manzon Allah ana son mutum yayi kabu fi salati a cikin sallah bi shahadati ma fi muwaffaq domin hadisi ya inganta ma a cikin muwaɗan al-imam malik wasu sahihaini ya tabbata a bukhari da muslim wa ghairihi ma da wasu su min al na hadisai a salimati min al-bani wanda ba dama ka soke su ko ka soke su sukan naka ne za su maka da su kanka wal mafi ingancin magana al-intihau ilaiha mu tsaya akan maganganun hadisan mu bar maganganun malaman tunda maganan yayi yawa wannan ya ce wannan ya ce ba za mu samu hujja ba mu koma menene annabin sallallahu alaihi wasallam ya ce mu rike menene annabin yayi aikata a wannan wajen sai mu samu hutu a wannan wajen wal wuquf inda ha wal qawl bi mubtada kuma sannan mu tsaya akan hadisin mu faɗi abinda hukuncin hadisin ya faɗa walidha qala ba'du alladhi alayhi al-jumhur wal kam wannan ne yasa ma manyan malamai da yawa suka ce abinda musulmi jumhuri suka tafi shine yin kabda a cikin sallah qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace kabbu shine mazhabu shafi mazhaban al-imam shafi wa abi hanifa shine mazhaban imam abu hanifa abu hanifa kuma na gaba ma da imam malik a shekaru wa ahmad shine mazhaban al-imam ahmad ibn hanbal wal auza'i shine mazhaban al-imam al-auza'i wa ibn al-mubarak shine mazhaban su ibn al-mubarak wanda shi ma malaman al-imam malik ne wa sufyan al-thawri irin su imam sufyan al-thawri shi ma mazhaban su ne wa ishaq ibn rahawai da su ishaq ibn rahawai anan malamai suna cewa ishaq ibn rahuya wasu suna ce ishaq ibn rahawai duka ana faɗa ishaq ibn rahuya ko ishaq ibn rahawai ɗaya daga cikin manya manyan malamai wa abi ishaq almarwazi duka wannan suna kan mazhaban su matafiya sunnan manzon Allah shine yin kabdi wa ibn daga ibn al-munzir shi ma haka ya tafi wa an malikin riwaya ta amma imam maliki ko aka samu riwaya guda biyu al-ula masal al na farko masalan jumhuri shine abin da dukkan malaman musulunci suka tafi wasaniyatu al-irsal amma na sun tafi akan cewa a sake hannu a cikin sallah wala ya dau ihdahuma ala al-ukhra kar mutum ya saka daya akan hagu wa hiya riwayatu jumhuri ashabin ashabihi mafiya yawan almajiran imam malik sun rawaito wannan saboda shaharar ibn al-qasim cewa imam malik yana yin ah, sabin ne wa hiya al-ashhar ita ta shahara a malikanci huwa mazhabin laysi shine mazhaban imam Laisu, ibn sa'ad wa hujjatul jumhur kuma hujjan manya manyan malaman ne kamar yanda ya gabata wa ma taqaddama alal imam fi muwatta amma abin da ya tabbata a cikin muwatta al mutarjami lahu wanda yake tabbatar da mazhabin imam malik bi qawlihi dan imam malik ya faɗa babu wani yumna na yusra fi salati babu ma guda yi sukutum na yin kabda a cikin sallah wa ghairihi da wani abu min al hadisi na hadisai alwaridati fi zalika wanda ya kawo kusan hadisai ingantattu guda hudu a cikin muwadda malik da ke tabbatar da cewa manzan Allah su sallama Kabdu ke yi sahabbai kabda suke a cikin sallarsu wa ghairihi yi al-ahadith al-waridati fi zalika fa min daga ciki akwai hadisin Wa'il ibn Hujr wanda yake mai tsayi al fi mas'alati rafi wa hadisi Salim ibn Salim da hadisin Salim ibn Sa'ad, wanda shi ma yace kana nasu yu'maruna an yada'a ar yada limna yumna ala dira'ihi bi ya kasance a zamanin manzon Allah ana umurtan mutane a ce ka ɗauki hannun dama ka sa a hannun hagu idan da ka yi sallah zuwa ga zira'in mutum zira'insa na hagu kala abu hazim abu hazim wanda ke na cikin masu baya ce la alamu abinda nake kyautata zato ban sani ba illa an ma zalika ila rasulillah abinda ake nufi mai umarnin annabi Muhammad da kansa idan ya kana sallah zai ce ka daga hannunka na hagu ka saka na dama a kansa wa fi riwayatin illa numiya zalika abinda ake nufi hala ana nuna cewa annabin ne ke umarni da wannan walam ya kulli yanni bai ce mai ruwayan ya nuna annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ruwaya al-Imam bukhari ya rawaice shi sannan al-Imam ah, Malik ya ka cikin muwatta nasa Ya ce sallallahu alaihi wasallama ya ummuna fa ya'khudha shimalahu bi yaminihi manzo yana mana limanci ya ɗauki hannun hagunsa ya saka hannun dama kai wannan an rawaita daga manzon Allah wanda Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi to hadisai suna nan marka marka wanda muna kyautautan insha Allah ga Allah nan za mu tsaya a duk da mun so dai a ce karatun mun ya tafi gudu gudu to amma malamai suna ce wai bai halatta jinkirta magana a mahallin da ake bukatarsa ba matsalan da zakabdu kamar yadda kullum muke fada musulmi matsaloli a sallah kawai al’imam imam al ya ce akwai matsala dubu a sallah kawai kusan matsala dubu goma sallah duk da sallah ba kawai bane abinda duk musulmi ya kare rayuwarsa a cikin sababu babu kamar sallah za ka yi sallah da safe rana yamma da daddare za ka yi salloli guda biyar a cikin salloli guda biyar din nan kaya da raka a hurhudu a zahar hudu la'asar hudu isha'i ka samu a nawa sha biyu sannan kana da biyu kwakwara sha hudu sannan kana da uku kwakwara ya zanto ka samu nawa sha bakwai Wai na rakoyin da kullum mutum yana yin su a matsayin wajibabbu daga cikin wajibabbun sallah wanda ya cika da sunnoni lasar azhar za ka yi raka'a daya a yi raka'a biyu kafin lasar za ka yi raka'a biyu sannan bayan magariba za ka yi raka'a koyi bayan isha'i ma za ka yi in ka da sai ga ya baka harkoyi hamsin ce to ashe ba mamaki dan an ce musulmi a iya sallah akwai matsaloli dubu goma abin da ya kamata mutum ya yi kokari ko dubu ɗaya sani matsala dubu ɗaya yanzu malam umar ya kamata a ce za ma tambayoyi kama da matsala dubu a sallah wasu daga cikin yan uwa ɗazu muna karatu da safe karatun al'adkar wani bawan Allah ya yi min tambaya game da sallah na ji daɗin tambayar ya ce malam mutum ne ya ki sallah da ya yi sallan nan kuma ya samu limami na sallah ne sai ya samu raka'a ɗaya ya tashi zai ci gaba da sallan sai wani ya zo shi kuma fresh sabo kenan ko a student ne aka ce maka fresh student ma na sabo ko to ne do sabo yana so ya ji sallah zai wani da shi ko kuma shi ma zai faru nasa ne kaga wannan tambaya ne mai sauki amma a yanzu idan ka duba sai ka gani kawai a masallaci ana yin sallah ne kawai kamar ra'aitun nasa mutum kawai yana shigowa masallaci da ya ganka ya ko sai zai manna ma kafa bai san wani sallah kake ba kawai sai fara sallansa wani ne sallah baka san wani irin limami bane jahili ne ko malami ne ya ma iya fatiha baka sani Allah ne zai karba ko ma ya ne da hakuri dole ne mu san menene abubuwan da suka zama mana ko a sallah dole ne mu san na abubuwan ba a banza bane wasu suna ganin kamar a'a kawai wannan abin shine hasalin addini shine asalin addini duk wani aqidan da zaka yi da awanta in ba sallah akidar ka ta banza ce duk wata kowace irin aqida dole ka san menene hukuncin sallah ka san menene abin da ke ciki in da ka dinga yau da mutum zai yi kokari ya rubuta kurakuran mutane a cikin sallah akhzaul musallin wallahi za ka yi rubuta kuskure dubu goma baka kare ba in da tana da hukunci dubu goma yanzu an samu kuskure dubu goma karin wa'incan hukuncin dubu goma sai da matsalolin da ake faruwa da shi mun je mun eh, sabis lokacin a lokacin da muke wayesi akwai wani ya kwana goma sha tara sha tara wala yana yin yana shafa kafan sa wai shi na wai shi na menene suna na taimawa. wai ai shi mata biyu kwana sha tara kuma in za a yi kullum zai cire sos din ya wanke kafan shi in zai fita kidan rawa ma zai iya cirewa ya wanke kafan shi dan da sa takalmi mai kyau amma yana jin kyamar a lokacin da zai alura ya cire kafan ya cika kawai abin da manzon Allah ya faɗa kuma ba yana da aqidar mazhabar shi'a bane balle a ce a'a wai mazhabar shi'a wasu sun ce su shafa ake su ba in shafa kafa suke ba shafan takalmi ba kawai tsaban yanzu kowa na neman menene da ke addini wannan yana so ya jefa mu cikin hadari sallah wanda shine mafi girman ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce abinda da a fara yi wa mutum isabi da shi shine sallah awwal ma bi yuhasabu bil abdu fi qabrihi as-salah farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a cikin gabarinsa shine sallah in dai aiki idan sallah ta yi kyau to mutum ya tsira za a nuna masa gidan aljanna amma idan ba ta yi kyau ba tun daga nan zai san waye waye ake faɗi da walaki da Hausa tun daga nan ka san waye ake nufi da nakira walaki ne ko shine kadai mai dukan ko to munkari da da su dama tambayan suka iya amma wai nake da Hausa suke faɗa din an da ka san wai wani nakira tun daga nan kabari mutum zai san amma idan sallah ta yi kyau duk aikin ka wanda za a tambaya ba wanda za a tambaya amma mun mai da shi sa suka yi mun shigala da wasu ƙananan abubuwa wanda suna nan abubuwa ne wayanda suke a gaba ɗaya ma ba dole bane ba ma dole bane ba dole bane saka yana da kyau mu yi tunani mu mai da mu wajen karatu musamman wannan waje na san an kasa kaso ɗari a nan to casa'in da tara ɗigo tara da tara da ɗigo ɗaya da ya rage duka ɗaliban ilimi kaga ma'ana dai babu wani rabo a nan na jahili to mu mai da hankali tun daga ƙananan littafin nan wanda suke na karatun zaure ka san menene hukunce hukuncen ba kawai kai ta jan baki zurururu ana da ka ce su ko fitina ta kuma din littafin ka gani zaka ce ina wannan littafi <laughs> kai wannan littafi me ka gani? mas'ala nawa ka sani dole sai mun duba wannan saka idan mutum ya samu wani ya sallah ba za ka zo ka jona mai kafa kai ka fara sallah a shi tun da ya samu limami a wajensa shi wato gini yake yi gini yake akan ɗaure kai ko ba za ka zo ce za ka shafi fili akan gini ba kai sabon sallah za ka shiga domin shi ma'amumi ne ma'amumi kuma bai zama ne ba. limami daban mamu daban sai idan ya zamto shi ma bai samu liman ba ya fara sallansa to sai ka manna mai sallah sannan ya zamo irin sallan ku ɗaya don mu zalla ce inna ma juyar imamu li ta bihi an sanya limami dan ai koyi da shi ne to ya zaka kai koyi da wanda shi ma koyi yake ya zaka koyi da wanda shi ma koyi yake Masahil ne wanda suke kananun mabsutat a cikin abin da ya shafi sallah amma yanzu an girmama su abubuwan da suka shafi sallah amma da su sune kananu yanzu ba amma da musu yanzu wanda ne kwana 19 kwana 19 yana yin shafa kafansa wai shi wai shi bare shafa kafansa kuma a kansu yake wanda a tsari ma na musulunci kira sa malamai in suka tambaye ka ma wa ma ya halatta yin taimama ma wanda ya je sabis shin zuwa sabis ma tafiya ne da musulunci ya da shi shin ma musulunci ya da malamin abubuwan da ake irin su kamfaya ne ko menene ko night ne ko menene wanda aka ana taro na abubuwa da ya gasu na bautan wuta ma duka a yi kafin sallan asbahi za a tashi za a yi kaza sutura ma za sawa na haramci abubuwan dai suna nan wanda suke ba abubuwa ne wanda mutum zai ce kaza da kaza ma kuma yanzu yin nan an mai da hankali kansu saka wannan tambayar dai ga amsarta amma lalle mu mai da hankali akan abin da ya shafi sallah ya daga cikin abin da ya sa wannan littafin farkon sa yayi shimfiɗa mai muhimmancin gaske wanda suka bi tukan baya da yayi nisan tafiya amma za su samu karatu karatuttuka kuma daga ƙarshe muna kira ga mutane cewa wannan matsala ba ta kai da matsalar raba kan musulmi ba kamar yadda mun ga akwai wanda kwanan nan sun rike wuta a social media sai zagin juna suke wannan ya zagi wannan wannan ya tsine ma wannan wannan ya la'anci wannan wannan ya iya mai nan akan matsala wacce take kawai sunna ce mustahabba kuma malamai sun yi sabanin nan a sabanin su ba wanda ya ce mun dan bid'a a cikin su to idan da ma ka saba ta mutane ba haƙƙi to za ka je kafarta uban to ba ka sani wannan duk shine matsalolin da ake samu saka mutum yayi kokari ya kiyaye jifan musulmai da munanan lakabi wannan lakabin zaka jiyo kanka da shi kuma duk lokacin da ka taya mugu ya zalunci wasu to insha Allah sai ya zo ya zalunce ka wannan shine abin da muke gani karara shi yasa har kaga mutum yana kirari ni ne ni ne mara uba amma na gagare masu iyaye sai da ya ga ranar rashin ubangi to kai kai mai uba ya kai ka aikin shegu shi in shi ke yin aikin shegantaka dama dorin sa ne ka bar shi ya fi ka iya amma idan aka bana magana na addini to ku nuna hanyar addini ga tsarin addini amma lokacin da aka shiga dorin shegu to ku naɗa buzunku, ya gama abin da ya iya yi yayi sai ku kuma ku ce fatiha da bismillah da kula sun farke da nasi da bin neman tsari Allah ya taimake mu Allah bar mu da annabi sallallahu alaihi ya kara mana san za Allah har yanzu dai muna bada hakuri musamman ma yan uwa da suke zuwa kan lokaci muna dan gauta kaɗan duba da tafiye-tafiye na maulidai ya ke bar mu mai da karatu mu standard kamar yadda muka saba amma dai insha Allah za mu yi kokari karatun ya tabbata muna yin shi alamis da juma'an nan in Allah ya Allah kuma ya karfafe mu ya ba mu nasara kan abin da muke kai masu nema doyin mu Allah ya mu kwa kafin sa na kai mu kuma Allah ka sa mu cika da imani ka ba mu daman aiki da abin da mu ke faɗa ka sa ikhlasi a cikin zuciyarmu mu da niyyarmu mu albarka